Barka da zuwa tashar tsakar gida. Auren jarumar Zahar Diamond ya mutu, Zahardin ne zai shari'a da wani alkali. Hawa Mustapha Babar ta koka da kalaman Asadu Sunna. Mun samu kafin wata takardar koke da jarumi Zahardin Sani ya aika don neman kotu da bi masa haƙinsa. Kan abin da ya kira da cin zarafi da kaskanci da tauye masa haƙinsa na mutuntaka da wani alƙali ya yi a kotunsa. kan wata shari'ar cikin gida da aka kai kotun alƙalin ya amfani da ƙarfin ikonsa ya kaskanta zahartin sanin a bayyana jama'a lauyoyin zahartin sani sun shigar da ƙorafe-ƙorafe guda goma a kotun ɗaukar ƙara kan mai shari'a mai suna malam falalu kadi na kotun shari'a da ke magajin gari a kaduna inda suke tuhuma sa da abubuwa kamar haka na farko A ranar biyu zuwa uku ga watan uku na shekarar nan da muke ciki, an kai wanda muke karewa kara kotun mai shari'ar da ke zama a magajin gari kan wani saɓani da ya faru na cikin gida, wanda an riga da an sulhunta saɓanin tun kafin ranar zaman shari'ar. Na biyu, duk da wanda ya kai kara ya amince da ya janye game da dakatar da shari'ar, amma mai shari'a ya nemi sai an ci gaba da shari'ar game da barazana ga wanda muke karewa da cewa zai kulle shi ba abin da zai faru. a yayin da aka zo na shari'a bisa ga umarnin alƙalin mai shari'a ya yi kyara ga zaradin sani kamar ƙaramin yaro gami da zaginsa da cin zarafinsa da kiransa da sunaye na ƙasƙanci na hudu duk wannan bai isa ba mai shari'a ya ci gaba da cin zarafinsa da ƙasƙanta shi a bainar jama'a ba tare da la'akari da cewa dukkan ɓangarorin sun sulhunta kansu kan kuma menene ya haɗa su wanda dama rikici ne na cikin gida ba wanda har ta kai ga kotu ta umarci zaradin sani a cikin kotun da ya baro cikin kanta shi ya durƙusa a gaban wanda ya kare shi ya nemi afuwan shi Baya ga haka, aka sa shi ya kara neman yafiyar wata mata a karo na biyu wacce ba ta daga cikin masu kawo ƙara kotun. Na biyar, wanda muke karewa bai taɓa raina alƙali ko kotu ko umarnin kotun ba a baya kafin faruwa wannan lamari. Na shida, baya ga cin zarafin wanda muke karewa da kotun ta yi, kotun ta ki amincewa ya tafi, har sai da wani mutum na musamman da kotun ta zaɓa ya zo ya karɓi filinsa. Kai ka ce kotun ofishin 'yan sanda ne. Na bakwai, wanda muke karewa ya ji mai shari'a bai kyauta masa ba, ya keta masa haƙƙin mutuntaka, ya zage shi. Wanda abu ne a bayyana ya shiga wanda ya ƙara ne, wanda hakan ya ci karo da kundin tsarin shari'a, wanda kowa ya sani a cikin tanadin yanke shari'a da suka da tsarin hukunci. Na takwas, wanda muke karewa sannan jarumi ne fitacce wanda duniya ta san shi kuma ke da tarin masoya. Na tara, cin zarafinsa da ko da ta yi ya rage masa kima a idan duniya. Na goma, ya shiga damuwa saboda yadda alƙalin ya maida faɗin nasa kan wani dalili da shi bai san shi ba. Saboda haka wanda muke karewa ya shigar da wannan ƙorafe-ƙorafe ko ofishin kai mai daraja da muradi ɗaya a ransa. Shi ne zai samu adalci bisa ga cin zarafinsa da keta masa alfarma da zagi da kiransa da sunaye na ƙasƙanci da mai shari'a na magajin gari a Kaduna. Wannan shi ne abin da takardar ƙorafin da lauyoyin sa Sani suka aika ga mai shari'a na kotun shari'a na ɗaukaka ƙara da ke Bidda Road a Kaduna. da fatan Allah ya sa shari'a ta yi aikin ta abi masa haƙƙinsa kan cin zarafin da aka yi masa domin kotu ma tana ƙarƙashin shari'a da doka ne Allah ya kyauta labarin da muke samu shine fitaccen jarumar da ta yi auren sir watanni shida zuwa bakwai da suka wuce wato zara diamond ita ma ta fi sauran sirama maryam sita hafsat shehu da sauransu da suka yi auren sirri kuma suka fito daga baya Wannan cikin wa'annan zamu iya cewa Rahama san auren ta ya karko da hatta haure shekaru biyar, amma sauran baya wuce 'yan watanni. Cikin hukuncin Allah ake ganin sun fito. Da fara da tsawon wani lokaci kenan zahar Diamond ta bude shafukan sada zumunta na Instagram da TikTok. Tana wallafa 'yan abubuwan ta na nishadi Sai a kwanakin nan ne abubuwa suka canza salo. Inda take wasu bidiyo ma da ƙananan kaya ko ba dan kwali tana kuma raye-raye. kasancewa an san jarumar ta ɗauki mataki na daina amfani da duk shafukan sada zumunta kafin aurenta hakan ya sa alamomin tambaya kan kasantuwa auren nata domin abin da mamaki a farkon auren ta daina wallafa ko da hoto asali ma ta goge dukkan shafukanta hatta masu shafukan masoya wato fans speech sai da ta roƙe su da su goge hotunanta amma sai aka ganta ta buɗe shafin tiktok tana tikar rawa daga baya wata mijiya ta tabbatar da jarumin aurenta ya ɗan kwana biyu da mutuwa kawai dai bata bayyana ba ne wanda aka ya sa muka tuntuɓi wani producer da ke da alaƙa da jarumar mai suna su Sumis Multimedia da zama ya bamu nan bata koya haɗa mu da ita sai dai jarumar ta bada saƙo a gaya mana cewa a sanar da tashi aurenta ba ɗan jaridar da ta gayawa don haka bata ga dalilin da zai sa yanzu a dame ta da aurenta ya mutu ko bai mutu ba da fatan Allah ya sa haka shine mafi alkhairi ga dai bidiyon da muka samu muku daga shafin jarumar ga ko da adda ana ɗaya da yi yana wani yahanci madan ɗaya wajen yakundin za ka kai mu wani kuma shakundin da ba celebrity ba waye ce ma ba celebrity ba ne yi dadde ka ji fa in za ka kai mu malam ka kai mu shakundin fa kai kai mu kawai duk inda shakundin yake inda ya shigo binni dole ya hau mashin in ba ka kai mu ba za ka yi tagumi wallahi za ka kai mu ɗin Ka ga fa haka yake malam bura ka ga yadda yake in yana harbi Ɗan samo miki dutse Samo min lafiyayye ɗaukwan zindime ne. Kawo, kai an zarta ne. Yalayi. Bani zan iya alƙur'ani idan na. Idansa za ki samu. Ɗan bantan uba. Aisha. ce mini aiya aiya aiya take neman jabo domin ko wasu kalamai ne da shehin malamin nan Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna yayi akan wannan jarumar da ta zagi daurawa suke son su yi masa mi'ara kuma baya ma'ana ya zama ne shi ake gani da laifi inda hawan suka fara yi masa raddi kan wannan kalamai na shi, cikin malaman ɗariƙa daga magarin mutane ina kira zuwa ga yaran da suke rashin mutunci a social media da TikTok su sani yadda suke jin zafin kai da wauta da rantsi da Allah muna da yara da suke zafin kai da wauta duk wanda muka tura muka ce su bugai wallahi sai sun bugai ka akwai waɗanda na rantse da in mutum muka ce su ɗauko sai sun ɗauko in ya kamata su san wannan so da ita wannan da ce wannan da ire-irenta da suke wannan rashin tarbiyyar muna tura musu sako dukkan wanda zai yi magana akan social media irin wannan to san me yake faɗa in ba haka ba in ka zo kai mana wauta to muna da wawayen da za mu tura maka sama da kai ba maganin aya ko hadisi mataki za su ɗaukan maka irin matakin da kai na wuta wannan rashin tarbiyya ne da rashin mutunci da ita wannan yarinyar ta ainihin wato to abin da zai biyo baya na yan gugur mai kare haƙƙin mata da ƙananan yara da ma marasa galihu da ke ƙasa amerika hawa mustapha babura ta yi jan hankali ga daurawa da ya tsawatan masa domin a ce wata ta san ko shi daurawa ba zai ji daɗin kalaman malamin ba da yake yi kamar ɗan ta'adda kamar yadda ta faɗa ga abin da ta rubuta a kan malam ta fara da cewa haka al'ummar mu ta zama haka ake warware matsala tsakanin matasan mu ana yi wa kowa barazanar da rayuwarsa a duk sanda ya fito ya faɗa abin da yake ransa a ce shugaba ya fito yana magana kamar ɗan ta'adda dukkanmu ba masu laifi ba ne ba ma neman yafiyar Allah haka musulunci ya koyar a yi barazana ga wanda ya faɗi magana mara daɗi ga shugaba me yasa muke faɗa da 'yan ta'adda saboda wannan shine tunanin da suka gina a kai sun taɓa mana namu kashe su da kansu lala lala wannan ba daidai bane in ba mu fito mun faɗa ba mun yi nisa da zaman lafiya fiye da dukkan da muke tunani saboda ba zai yi umarni al'umma da suka karɓi irin wannan tunanin ba la wannan ba daidai bane ne ku aika wannan gashar daurawa na tabbatar ba zai goyi bayan wannan ba daurawa babban malamin addini ne wanda zai yarda da cewa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun musguna masa ba kaɗan ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafe musu ya kuma hana sahabbansa su cutar da kowa